فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين sai ƙarshen lamarin shaiɗan da waɗanda suka bi shi a ranar alkiyama ya zama shine wuta za su zauna a cikin har abada wannan sakamakon da yake jiran su shi ne sakamakon waɗanda suka zalunci kawunansu da ƙetare iyakokin Allah